Power Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Yali hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na dauke da rahoto kan illar bahaya a fili ga muhalli. Daga barno kuma 'yan kasuwa Amulai na son tallafi ne sakamakon kona musu kasuwarsu da 'yan Boko Haram suka yi. Ɗaliban jami'ar Maiduguri ka iya samun shaidar karatu ta jami'ar Harvard. Za mu ji ta yaya. Wasu 'yan siyasa a Nijar sun shiga kamfen ɗin yaƙi da zazzabin cizon sauro. Muna da shirin yanayi da muhalli da shirin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin yin karin bayani jiya Alhamis kan jawabin da ya kwana ɗaya da ya gabata da ya buƙaci magoya bayansa su yi zaɓe sau biyu don su tabbatar an kirga ƙuri'arsu jawabin da ya haifar da rudani game da manufar sakon da ya sa facebook ya saka ikirarin nasa a matsayin mai kawo rudani a shafinsa na twitter jiya alhamis shugaban kasar ya ce su tura ƙuri'unsu ta hanyar aika wasiƙu sannan kuma su tafi rumfunan zaɓe don duba cewa ƙuri'a ku ta kai kuma idan ba haka ba ka kaɗa ƙuri'a da kanka wannan zai tabbatar da kare ƙuri'u ya sha yin hasashe ba tare da hujja ba za a yi maguɗi a sakamakon rashin kirga wasu ƙuri'u da kuma jinkiri da ba za mu lamunta ba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a ranar zaɓe ko kaka da ƙuri'a da wuri, kajerun je rumfunan zaben don ganin ko ƙuri'unku da kuka kaɗa ta hanyar aikawa da wasiƙu an ƙirga su, idan an yi ba za ka iya yin zaɓe ba, kuma tasirin aikawa da ƙuri'a ta wasiƙa yana aiki yadda ya kamata, idan ba a ƙirga ka ba, wanda wani haƙƙi ne na 'yan ƙasa. da aka matsa mata lokacin da take ganawa da manema labarai jiya alhamis akan ko ta amince karya doka ne a amurka yin zaɓe sau biyu sai sakatariyar yaɗa labarai a fadar white house kelly mcneny ta amsa akai-akai cewa shugaban ƙasa bai yadda da jefa kuri'a ta hanyar da doka ta haramta ba sakatariyar yada labaran ta zargi kafafen yaɗa labarai da sauya manufar jawaban trump da wata manufa daban Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kai ziyara garin Kenosha da ke jihar Wisconsin jiya Alhamis inda ya tattauna da al'ummomi a sakamakon tashin hankalin jama'a da ya biyo bayan harbin wani bakar fata da wani farin dan sanda ya yi kafin ya isa birnin mai mutane dubu ɗari da ke gabar tafkin michigan tsohon mataimakin shugaban kasar ya haɗu da yan uwan jacob blake a kusa da filin jirgin sama na milwaukee an harbi bakar fatar har sau bakwai a baya a ranar ashirin da uku ga watan agusta yayin da 'yan sanda suke kokarin kama shi kan saɓanin cikin gida Ziyarar ta Biden na zuwa ne kwanaki biyu bayan da abokin karawarsa zaben uku ga watan Nuwamba na jam'iyyar Republican shugaban kasa Donald Trump ya ziyarci garin Kenosha tare da bayyana goyon bayan jami'an tsaro da kuma su na kwantar da tarzoma da ta barke bayan da aka bar Blake da shanyewa barin jiki dan kaɗan yayin da suka yi artabu da 'yan sanda. Trump bai haɗu da dangin Blake ba yayin da yake Kenosha. Kwamitin yakin neman zaben Biden sun ce shi da matarsa Jill Biden sun gana da iyayen Blake da kuma wasu sauran danginsa. Wasunsu sun shiga ta wayar tarho da aka shafa kusan sa'a ɗaya ana tattaunawa, sannan kuma lauyoyin Blake uku su ma sun je wurin ko kuma sun kasance ta wayar tarho. Kafin ziyarar tasa Biden ya faɗa ranar Laraba cewa yana fatan haɗa kan Amurkawa don magance ƙalubalen da suke fuskanta. Wani ɗan Najeriya masanin kimiyya halittu ya yi kirarin yana da maganin gargajiya na COVID-19 da ya fi maganin kasar da ke tashe na kasar Madagascar da likitoci ba su tabbatar da tasirin shi ba. Sai dai hukumomin lafiya sun yi gargaɗi da cewa a yi taka tsantsan kuma tilas ne a gwada magungunan na gargajiya kafin amfani da su in ba haka ba illar su za ta fi maganin su muni. Masanin kimiyyar halittun na Najeriya Innocent Obona ya yi ikirarin cewa ya harhaɗa maganin gargajiyar da tsirrai kamar yadda ya faru a madagascar a tawagar da suka yi bincike da obinna sun yi kirarin cewa maganin gargajiyarsu yana taimakawa marasa lafiyar covid-19 su samu lafiya daga kwayar cutar amma hukumomin kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa ana buƙatar gwaji kafin a yi amfani da magungunan gargajiyar wajen jinyar covid-19 it is a fact that herbal remedies are available and Dr. Shehu likita ne mai kula da cututtuka masu yaduwa asibitin koyarwa na jami'ar Jos ya ce gaskiya akwai magungunan gargajiya kuma za su iya yin maganin covid amma yana da muhimmanci kafin a fito da su domin irin wannan dalili uh, dole a yi gwaje-gwaje don tabbatar da inganci ko suna aiki ko ba sa yi saboda kana batun rayukan mutane ne shugaban amurka donald trump ya fara caccaka biranen da jam'iyyar democrat take jagoranci da yake ɗauka a matsayin masu bijirewa gwamnati tare da umartar manyan jami'an sa su tantance ko gwamnatin ƙasa za ta iya yanke tallafin da gwamnatin tarayya take baiwa ƙananan hukumomin. A cikin wata wasiƙa jiya Laraba Trump ya umarci ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi na fadar White House da samar da tsari ga hukumomin gwamnatin tarayya game da yanke kuɗaɗe ga birane da ke yanke kuɗaɗe ma'aikatan 'yan sanda bayan shafa makonni ana zanga-zanga a birane da ake auna Trump da kuma musgunawar da 'yan sanda suke yi wa 'yan tsiraru. bugu da ƙari trump ya umarci antony general william ba da ya fitar da jerin sunayen ƙananan hukumomin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a matsayin yankunan da suke nuna gwamnati tsayayya a bayyana shi ga jama'a matakin na shugaban ƙasa na zuwa ne watanni biyu kafin sake tsayawa takara a watan nuwamba da zai kara da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden wani bangare ne na kokarin yakin neman zabensa da ke nuna kansa a matsayin dan takara mai bin doka da oda tare da zargin biden cewa idan aka zaɓe shi za a iya ganin tashin hankali a birane biden ya fito karar ya musanta abin da shugaban ƙasa yake cewa game da shi kuma ya ce yana son ya ƙara kuɗaɗe don horar da jami'an 'yan sanda kan irin rawar da suke takawa wajen hulɗa da jama'a An yanke wani dan wasan kokowa Iran hukuncin kisa saboda zarginsa da kashe wani mai gadi a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati a 2018 da babbar kotun Iran ta tabbatar da hukuncin nasa duk da ya janye amsa laifin da ya yi wanda ya ce ya yi shi ne a cikin azaba a cewar wata majiya da take da masanya kan lamarin. Labarun duniya kuka saurara. Za mu fara da rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto kan illar da baya a fili ke haddasawa ga lafiyar jama'a. A shekara ta 2019 ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu ga dokar da ke hana yan bahaya a hili ya zuwa shekara ta 2025. Tun daga wannan lokacin hukumomi a matakin ƙasa da jihohi har ma da ƙasashen duniya suke fafatukar ilmantar da jama'a akan illolin wannan ɗabi'ar. Aminu Leman sarkin tsaftar Ellela masani ne akan tsaftar muhalli. Akwai illoli na barkewa annoba ta rashin lahiya kamar ta kwalara amai da gudanawa da sojin sentiri da ake magana ko kuma a yi gudana ba da amai ko kuma amai da gudana saboda kashin da aka yi yanzu irin yanzu lokacin damana zai wanke shiga ga inda jama'a suka amfani da wannan ruwan da Allah ko in shiga a cikin rijiya ko kuma a wasu koramu ko a wasu wani rafi inda dai jama'a wasu waɗanda suna amfani da waɗannan ruwan ba tare da an je hanyar tsaftace waɗannan ruwan ba ana amfani da su wannan karon hukumar wayar da kan 'yan ƙasa ce ta tarayya ta haɗa hannu da ma'aikatar albarkatun ruwa wajen wayar da kan jama'a akan illolin wannan ɗabi'ar da kuma buƙatar a nisance ta teresa nwabozia ita ce ta wakilci babban darakta na hukumar wayar da kan 'yan ƙasa a wurin wani gangami da aka gudanar a jihar sokoto exercise is to make sure we clean out Nigeria. ta ce wannan gangami na fadakarwa na da manufar ganin an samar da najeriya mai tsafta idan iyalan mutum suna ba haya a fili to ko mutuncin su daga gene kuma yana jefa rayukan 'yan mata cikin hatsari har ma dai yanzu da batun fyaɗe ya yi yawa idan yarinya za ta je yin ba haya a daji ba ta san irin abin da za ta haɗu da shi ba. Masu ruwa da tsaki ga harkar tsaftar muhalli irin Sida Abbas na hukumar samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli ya ce yanzu ne ya kamata a ƙara ɗaura ɗamara domin yaƙi da wannan ɗabi'ar. Kamar da kaji UNICEF ta faɗa akalla kowane mutum ɗaya daga cikin biyar a Najeriya na tutu a ƙasa kuma Najeriya ita ce ta biyu amma yanzu mun ta wata uku inda ya tafi tattun a bara ya zo a lokacin da ya kamata a faɗa ma jama'a wannan abin fa mu kanmu da yake musulmai muke ya kamata mu san amfani shi. Bisa la'akari da cewa a jihar Sokoto wannan ɗabi'ar ta fi kamari a yankunan karkara to wannan faɗakarwa a cikin birni zai wadatar abubakar maudadan chadi shine daraktan hukumar wayar da kan 'yan ƙasa a jihar sokoto ma'aikatan mu da ke ƙananan hukumomi za a ba su horo domin su tabbatar da cewa sun je a karkara sun faɗakar da jama'a na illolin kashi a waje makasudin abin da ake son a cimma a cikin wannan ƙasa tabbatar da jihar najeriya an bayyana kashi a waje domin tabbatar da lahiyar al'umma muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya 'yan kasuwa a mulai da ke karamar hukumar jeriya jihar borno da 'yan boko haram suka kona musu kasuwa na ci gaba da bukatar tallafi daga gwamnatin jihar haruna dauda biyu ya aiko mana wannan rahoton wasu da ake cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka afka wannan kauye na mulai inda suka kona shagunan da ke waɗannan kasuwanni suka kuma kashe mutane goma sha biyu sannan suka kwashe sauran kayayyakin da ke waɗannan shaguna wanda ga bisani bayan zaben sabon gwamnan jihar borno professor babgana umar zulum ya ziyarci kauyen nasu har ma ya ɗauka masa alkawarin cewa zai tallafa musu nan ba da jimawa ba amma suka ce har yanzu ba su ji wani abu ba wanda har ma suka dinga tuntuɓan gwamnan ta ofishin ɗaya daga cikin kwamishinoninsa mai wakiltar wannan yanki wato kwamishinan ma'aikatan wasanni kwamnar na buba wanda ya ce da su kokensu na gaban gwamna amma har yanzu ba su ji komi daga gare sa ba na haka ne suka yi amfani da wannan dama don kokawa gwamnan ta kafafen yatsa labarai malam adam musa mulaide shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na garin mulan membobin mu 'yan kasuwa mutane guda 205 da muka yi asara a cikin wannan victims din muka zo na na rubuta sunan shaguna guda 39 da sunan mutanen na kai mishi muna zuwa muna bin sawo ana gaya mana a kan cewa letan mu yana wurin ofis na gwamna a cikin watan biyar ga wannan shekara ta dubu biyu da ashirin ya ka mana dubu shida da hamsin ya ba wa mutane guda talatin ni a matsayin chairman ya bani dubu hamsin. ya ce wannan ba na asaran mu bane wannan na coronavirus ne na covid-19 ne daga ofis na gwamna muna godiya wa mai girma gwamna domin wannan taimako da ya kawo mana harkan kasuwancin mu ya siya tun daga wancan lokacin to yanzu me kuke so gwamnati muku muna roko ga mai girma gwamna ya taimake rayuwarmu ya tallafe mu so ana kai muku hari a wannan gari na an kawo mana hari so uku wanda ana zuwa a ɗibe mu a cikin shaguna to ku ɗari biyu wani abu nan kuma ka ce ka kai suna talatin da wani abu don kuma su menene su soran masu sayar da kosai ne masu sayar da gwanjo a kasa masu sayar da kananan kayayyaki sun gudu ne sun bar kayayyakinsu shine aka zo aka kayayyakin su. na kuma tuntubi kwamishinan ma'aikatar wasanni na jihar borno kwamnati inda guba game da matsayin koken waɗannan Wannan mutanen wanda ya nuna ɓacin ransa game da yadda mutanen suka tuntubi manema labarai yanzu ranka ka san abin da yake akwai ka san tunda suke tsira sun magana da mu ka ji mana you either be on our side or be on the side ba wallahi in ni ne na commissioner eh. shuwari ya je ya kone gaba da ba zan ba su 10 naira ba ah yanzu eh, ranka yanzu abin da yake akwai sun yi magana da mu ne ba ni kaɗai ba ne eh what we wanted from you shine menene position din eh, koken su da suka yi din koken should we last week da were in NTA last week they have been what is that su ne kwamishinan ma'aikatar wasanni na jihar borno da sa'in na buba kenan lokacin da yake mai da martani game da hakokin da wasu mutane suka yi na tallafi da gwamnatin jihar borno ce za ta yi musu ta hannunsa to kuma har yanzu ba su ji komai ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya muryar amurka ake sauraro majiya kwakwara ta sahihan labaru A dai jihar Borno ɗan kasuwa Alhaji Muhammadu Indimi ya ce aikin gina tsangayar karatu daga nesa a jami'ar Maiduguri da za a haɗa ta da jami'ar Harvard ta Amurka ya kusa kammala. Muhammadu Indimi ya zanta wasa da wakilin misali Shehu Ashaka ya ce yana aikin ne duk da shi kansa bai taɓa shiga aji don karatun boko ba. Ban taɓa yin boko ba, ba wanda ya taɓa nuna min yadda ma zan rubuta sunana dole da gogor maya suka sa na san wayannan abubuwan so alhamdulillah wanda ma ya yi phd ba abin da zai nuna mu gogor maya ita ta taimake ni ina kasuwanci na in shiga chad in shiga kamaru in shiga niger in ka shiga chad ba wanda yake maganan hausa dole da gogor maya ta sa na iya larabci tunda larabci shine national language don su a chad kwanakin baya akwai wata jami'a a amurka wanda kaje kana kokarin yadda za a yi a haɗa wani haɗaka tsakanin jami'ar da jami'ar maiduguri ina wannan magana ya kwana ne wannan magana tana nan saboda akwai ginin da nake yi a cikin university maiduguri ana kiran wurin muhammadu indimi center for distance learning university mu ta duguri yau babu kamata a najeriya Dalibai kusan dubu ɗari ta kusan ta fashe saboda haka muka ga cewa mu ma da muke nan mu kokarta mu kai namu gudunmowa na ga na tattaimaka waɗansu university ba ma a najeriya ba wajen najeriya na ga cewa to yanzu ne ya kamata in je na wani abu shine nake magana da harvard za ka yi university of maiduguri amma za ka samu certificate na harvard yanzu muna kan wannan gini kuma ya yi nisa insha allah insha allah kafin karfin shekarar nan gini zai haɗu gini ne na zamani ba abin da babu a ciki kusan babu irinsa a cikin university din kuma ina jin ba ma university na maiduguri ba kowane university kaje abin da nake yi a maiduguri shi ma dole sai an faɗa Alhaji Muhammadu Indimi a zanta wasa da Sale Shehu a shaka. A jamhuriyar Nijar matasan jam'iyyar RDP sun shiga kamfen na yaƙi da zazzabin cizon sauro a garin Kanya mai ruwa da garin Malam Amar duk a cikin rahoton Tamar a bari. dokta Yawale Muhammad Lawan shine shugaban gungun na matasan na jam'iyyar ta RDP na ƙasa. Lokaci ne na damana al'umma suna samun matsala al'umma suna samun eh, cikas akan bangaren lahiya. bukata ce da take tafiya tare da lokacin sai mu gani yana da kyau bakin gwalgwado abinda suke iya yi mu kawo gudunmuwa domin taimaka ma wannan 'yan uwan. wannan kannunmu mu uwayenmu a bisa kan wannan matsala da take cikin wannan yanayi lokacin da mana, yau ne muna cikin lokaci na ga 'yan makaranta kan malaman makaranta duka wai magana da nake akan matasa cewa kowa ya sani in wannan lokacin ya zo matasa hankalin su yana koma bangaren wasanni to wannan garin kanya mai ruwa Allah ya sa muna da ekip mazauna garin na kanya mai ruwa sun nuna godiyarsu kamar haka wannan jan kunnen da zan ma jama'a dan allah dan annabi wannan mutanen da suka riga suka rungumi garinmu mu tsaye mu rungume me ya wuce wannan a shekara goma ba wanda ya taɓa wayowa ya zo mu wani abu a nan garin babu shi a nan kanya mu mu ga wanda ya zo mu wani abu ba babu shi kuma ga magani an kawo wanda ake neman lahiyar jama'a Allah Ubangiji wani alheri da suka kawo mu garin Kanya. Allah ya sa mu maida musu da alheri. Matasa wannan aiki ya zama naku. Taimakon na RDP bai tsaya a nan ba. Sun garzaya garin Malam Amar inda nan ma suka bada magunguna tare da kuma kekuna na ɗinki ga matasan wannan gari. Alhaji Gambo ɗaya daga cikin matasan na RDP ya ce babban aiki a tafi da matasa. Ya ne za a yi a kamo hannun matasa gobe a ringa yi da su. Shi ne babban abin da ya kashi siyasa. To a bisa hakan da muka ga lokaci ya yi na mu ma yanzu mu yi. A yau da sunana da sunan 'yan kasuwa na RDP muka zamuna muka yi nazari muka ga ya kamata mu kama Malam Amar ɗauki. Amuru Sanda matashi ne na garin Malam Amar. hanya ta yadda za mu sarrafa mu nemi abinci ya ba matan mu mashin za su sarrafa ya dora su saman tres su je su sarrafa su sarrafa biyar ta koma biyu. malama maryama na daga cikin matan da suka samu kekunan ɗinki. mun murna mun ji daɗi ya mun koya ma iyan mu mun ji daɗi garinmu ya ci gaba yanzu kenan da an zo ɗinki ba matsala. a ƙarshe dr yawalan ya yi alkawarin shafe ma matasa hawayensu ni na muku alkawari a gaban allah a gaban jama'a zan mu waiwayo matasa wanda ba su aikin komi ko kowa na sai an yanda aka yi suka samu aikin yi tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger kara shafa muryar amurka ke sauraro hassan mai na na na dauke da shiri na gaba. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun kungiyar ne ta Darussalam mai sansani a jihar Nasarawa da sojojin Najeriya suka ce tun watanni bakwai da suka gabata kungiyar ta rikide ta koma ta 'yan Boko Haram. 'Yan Darussalam manya guda fito suka fito waje ya ce to ku kuka ce ba za ku bi darikan boko haram ba suka ce eh sai aka harbe su a gaban iyalansu aka kashe su a wajen kowa na kallo so yace sauran ku yanzu za ku bi darikan boko haram ko ba za ku bi ba suka ce za su so watanni bakwai da suka wuce har yau darikan boko haram ne garin ya zama boko haram camp ya zama na boko haram abin da ya kamata ya yi shine na daidai abin da su jami'an tsaro suka yi na zakulo mutanen na aka fito da su bisa ga yadda suka nuna suka sahihai bayani na boye da suka samu suka yi nazari a kansa ya kamata jami'an tsaro kuma karfafa musu gwiwa su ci gaba da haka ba duka suna gurin su kidnappers suna gurin har yanzu suna suna suna tare da hankali ne a su a makon da ya gabata ne dai sojojin Najeriya suka kai farmaki a sansanin yan Darussalam da ke yankin Toto a jihar Nasarawa babban kwamandan rundunar sojojin Najeriya na musamman mai hedikwata a garin Doma da ke Nasarawa Nasarawan, Manjo General MG Ali, wanda ya jagoranci kai wannan farmaki, ya shaida min cewar 'yan kungiyar Dar Salam tun watanni bakwai da suka gabata ne suka rikide zuwa Boko Haram bayan da jagoran Boko Haram din Abubakar Shekau ya tura wakilansa domin su musu azi su koma kungiyar ta Boko Haram. Bayan da su 'yan Dar Salam suka ce ba za su bi akidan Boko Haram ba, shine su waɗannan mukarrabai na Abubakar Shekau suka bindige waɗannan jagororin Dar Salam. suka kuma karɓi wannan sansani sannan suka ci gaba da tafiyar da ita a matsayin kungiya ta Boko Haram. Ga dai General Ali da ƙarin bayanin. Ya ba da fasfon din cewa Komanda din shi sake je je take over din camp. So da Sadiku ya je camp din sai ya ce musu to duk yan salam din nan kowa ya kime zama ya fitari kan Boko Haram. Ce da shugabansu na salam din da mataimakon shi suka ce ba su yadda ba to ranar nan kenan sai ya taro mutane gaba daya kan Eh. yace su wannan yan darussalam manya guda biyu su fito suka fito waje yace to ku da kuka ce ba za ku bi darikan boko haram ba suka ce eh sai aka harbe su a gaban iyalansu aka kashe su a wajen kowa na kallo so yace sauran ku yanzu za ku bi darikan boko haram ko ba za ku bi ba suka ce za su bi so watanni bakwai da suka wuce har yau ɗarikan boko haram ne gari ya zama boko haram kamfani ya zama na boko haram yasa shekaru ya bada wancan bidiyo cewa yana murnar yadda uwansu na aiki yanzu a north central region da su sun bude sabon daga a north central region so kam ba na darin salam ba shirin na darin salam ne amma sadiku komanda ne na boko haram da hmm. shekaru ya turo sabon mako ya zo ya din wajen kuma su din ya yi testifying din cewa kamfin yanzu na boko haram ne sun bude sabon frontage a North Central. Lokacin dai da sojojin suka kai wannan farmaki, duk da ainihin mazajen 'yan kungiyar sun tsere, amma an cafke sama da matansu guda ɗari Kuma a cewar Manjo General MJ Ali, matan nasu sun mafi mazan haɗari. Su ne mummuna munannun sosai fiye da ma mazajen su. Dalilin shi ne, wa'annan matayen duk wa'anda aka yi garkuwa da su su suke canjawa mata yadda aka yi garkuwa da su mutanen da aka kawo halayya kafin ka ce kwabo su za su ce a aurar da su wa'anda aka yi garkuwa da su a yi aurar da su ga 'yan uwansu na boko haram to su ne kuma masu ajiya duk abin da aka samu na mutanen da aka ɗiba aka kama aka ce sai sun biya jiya sai sun biya kuɗi kafin a sake su su suke ajiyar wannan kudaden ga mazajensu to kaga wannan mata da muka ɗibo kusan ɗari bakwai da wani da saba'in da takwas to dukkansu muka sarrafa su muka duba aka sun zo daga jahohi kusan guda sha bakwai amma Niger ke da mutanen da suka fi yawa. To yanzu waɗannan mata sama da ɗari bakwai da saba'in da takwas ya za a yi da su kenan. Mun mika su ga gwamnoninsu da state directors ɗinsu da zai su je su ci gaba da yin bincike wanda ba a sami su da wani abu ba sai a sake su ga gwamnati a jihar rehabilitation su a jihar eh, canja musu halayya a sake su su tafi inda kuma an same su suna da wani abun ba da bayani kaga sauran na gwamnati mu murga mun da namu aiki da yake an mika waɗannan mata ga gwamnatin jihar Nasarawa na tambayi kwamishinan watsa labarai na jihar Nasarawan Mr. Dogo shaman ko yanzu yaya za su yi da waɗannan mata? Kwamishina ya ce a mu ne za mu damƙa su ga gwamnatocinsu kasancewar mun san daga inda suka fito. A halin yanzu ma jihohi biyu sun zo don tafiya da waɗannan 'ya'ya nasu su kuma 'yan asalin jihar mu za a yi wani sansani na musamman inda za a gyara musu tunani a kuma sassaita musu tarbiyya da yake gwamnatocin jihohi a najeriya al'adarsu shine sasantawa da 'yan ta'adda kamar dai da gani a zamfara katsina da sauransu da ma yankin arewa maso gabashin najeriya to amma mutanen dausu da ke kasar toto da waɗannan 'yan ta'adda suka fitattaka daga garuruwan nasu sun ce gwamnatin jihar Nasarawa ta yi wa Allah da mahaikinsa karfa ta ce za ta sasanta waɗannan 'yan ta'adda. Ohinoyi na Dausu wato Alhaji Idris Hakimin Dausu ya min ƙarin bayani. Ba mu so wani abu nan ba ta cewa za a yi jeniya da su ba, a yi shirya da su ba. To kamar misali me kuke son ku ga an yi? Bai mana ba mu son mu gan su ma Fulani ma ko Dar es Salaam ko ne ba mu son mu gan su ma gurin mu kuma. To takamaimai mai kuke so ku ga an yi kenan? Eh abin da za a dai kawai dai su bai mana a guri kawai. Mm, ba mu san shirya wani abu yanzu. A yanzu nan dai ba mu so ba fa gurin mu yanzu ba don yadda suka yi mana har yanzu ma suna gurin suna suna fataka da mu suna gurin suna cikin daji ne har yanzu. Oh yanzu me suke yi a wurin to ba an kore su kuma? Ba kore su duka ba eh, duk suna gurin. Duk na fa suna gurin suna suna cikin daji har yanzu suna suna cikin daji. Suna tare muku da hankali ne. A sosai mana suna kama kama na yanzu nan yanda muke yanzu nan ba wanda ya ya shiga daji. Gona ma ba mu yi yanzu. Wanda ya shiga abin nan ya zai gonakin shi. Wallahi ka da teka sai gaba da kai. Mutanen jihar Nasarawa sun ja hankalin gwamnatin tarayya cewar ta fi ƙara jan ɗamara kasancewar waɗannan 'yan Darussalam ɗin sun wawwatsu a sassa daban-daban na jihar tasu kamar yadda alhaji muhammad lon sardona ke shaida mani. federal government ta ido a wannan waje saboda wannan waje ya zama barazana ga da mutane muna labarin suna shigowa ta wata barka saboda mutanen toto wallahi ba zaman gida ma suke ba abokanan mu da suke totu da yawa suka complain cewa idan suka zo gida ma ba su iya zaman gida saboda har gida za a yi kowa za su ana tsammanin kuɗi masu yawa ga kuma tagin mutane suke a wannan wajen. yi murna da abin da ya faru Allah ya kara ma sojojin Najeriya karfin gwiwa kara ƙwazo a kai ta gefen Nasarawa ta gefen Lokon nan ba labarin akwai wani su mata wadajan zanzara su kara mana a tsada zai fi da su kara sa ido ta wadajan za samu abin da aka To a halin yanzu menene abin yi? Tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararre kan sha'anin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba. Na daidai abin da su jami'an tsaro suka yi na zaƙulo mutanen na bisa ga yadda suka nuna suka sahihai bayani na ɓoye da suka samu suka yi nazari a kansa. Ya kamata jami'an tsaro a kuma ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da haka jama'a kuma al'umma ya kamata a yi gaugawa wajen kai wa jami'an tsaro irin waɗannan bayani kar a bari irin mutanen nan su zauna sai sun ma kafa sansani sun kafa wani daula tasu sun fara addaban mutane kafin a yi magana da an ga mutum haka ba a san inda ya fito ba na ɗaya na biyu kuma aka gan shi da wasu halaye da ɗabi'u da ba na yau da kullum ba da aka saba da shi a yi maza maza maza a ɗauki matakan da suka kamata ba wai a bar su sai sun bukasa har sun tara makamai da bamabamai da sauransu kamar yadda muka je eh, jami'an tsaro suka ba da bayani ya faru a can jihar nasarawa ba mugayen abubuwa su sauraro duka-duka da haka ne muka zo karshen wannan shiri na wannan mako a madadin sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. yanzu lokaci ya yi na shirin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amurka na shirin mai da dukkanin takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗage ƙarƙashin ƙudurin kwamitin tsaro mai lamba uku ɗaya. lokacin da aka amince da yarjejeniyar nukiliya iran da aka fi sani da gcpoa a takaice wadda aka kammala a shekarar 2015 kudirin da ya baiwa dukkanin kasashen da suka taka rawa wajen samar da yarjejeniyar damar daukan mataki ba tare da wani sharaɗi ba idan har iran ta karya alkawura da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sanar da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya shawarar da amurka ta yanki rana 20 ga watan agusta cewa duk takunkumin za su koma aiki bayan kwanaki talatin An dai ɗauki wannan mataki ne bayan da Amurka ta yi amfani da dukkan hanyoyin diflomasiyya don ƙarfafawa kwamitin tsaro gwiwa ya sabunta takunkumin makamai kan Iran wanda aka shirya zai kawo ƙarshe a watan Oktoba. Da yake magana da manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya, Sakatare Pompeo ya ce saƙon abu ne mai sauƙi. The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell planes, tanks, missiles, and other kinds of conventional weapons. Ya ce Amurka ba za ta taɓa barin babbar ƙasar da take tallafawa ta'addanci a duniya ba. Don raɗin kanta ta saya ta kuma sayar da jirage da tankuna da makamai masu linzami da ma sauran makaman zamani. Waɗannan takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya za su ci gaba da aiki kan makamai. Matakin kuma ya haramta wa ƙasar Iran gwajin makamai masu linzami da ci gaba da dukkan ayyukanta na makaman nukiliya. kamar kayayyakin da za ta iya amfani da su a shirin makaman nukiliyar ta. Shugaba Trump da gwamnatinsa sun yi watsi da batun cewa gwamnatin Iran na neman shirin nukiliya na zaman lafiya a cewar sakatare Pompeo. Ya kara da cewa ba za mu taɓa barin Iran ta samu makaman nukiliya ba. Sakatare Pompeo ya lura cewa makwabtan Iran na kusa a gabas ta tsakiya ciki har da majalisar haɗin kan ƙasashen yankin Gulf sun gargaɗi kwamitin tsaro akan hatsarin da ke fitowa daga Iran. da kuma buƙatar dakatar da kawo ƙarshen takunkumin makamanta. Ya kuma bayyana damuwa game da ƙasashen Jamus da Faransa da kuma Birtaniya, yayin da sirrance suke cewa ba sa son a ɗage takunkumin makaman. Ba sa yin komai domin kare hakan daga faruwa. America won't join in this failure of leadership. America will not appease. America will lead. Ya ce Amurka ba za ta shiga wannan gazawar ta shugabanci ba. Amurka ba za ta sauko ba. amurka ce za ta jagoranci sanya ƙarin matsin lamba kan iran domin ta nuna hali kamar na sauran ƙasashe ta kuma zo teburin sasantawa za mu kira ƙasashen duniya da su haɗa kai da mu wajen samar da yarjejeniya mai ƙarfi da za ta magance dukkan halaye marasa kyau na iran a cewar sakatare pompeo ya kuma ƙara da cewa a kuma kare dukkanin mutanen ƙasashen da suke son yin rayuwa ba tare da cin zalin iran ba. Wannan shine sharhin gwamnatin Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.